kasancewan maharan boko haram sun bude sabon kafan watsa labaransu ta tashan fm mai karamin zango a jihar arewa mai nisa anda suke mayar da martani ga gwamnatocin da suke yakansu da ma jan hankalin matasa wajen shiga aikin ta'addanci shine na tambayi malam musa usaini a matsayinsa na shugaban matasa na arewacin kasar jamhuriyar kamaru kuma yana daga cikin kungiyan kare hakkin bil'adama na kasar ta kamaru ko ya yake ganin wannan lamari da ya bi juro wa ƙasar ta jamhuriyar kamaru a zahirin magana ya tabbata magana wato cewa su mutanen boko haram sun kafa wani kafa na watsa labaru rediyo kenan domin wato propaganda irin nasu yadda suka saba yi kamar da ake a ita islamic yadda suke yi su yi television su yi gidan rediyo to amma wato mutane mazauna kamaru mun ta zare damtse muka ce a wannan abin bai zai yiwu ba saboda mu ba za mu yadda ana yi wa'azi na banza ana jan halayen mutanen mu domin su bar hanyar gaskiya su ko hanyar ta'addanci ba wannan bai zai yiwu ba yana daga cikin abubuwan da muka tanada shine muna sensibilization muna maganganu muna a gaya musu illan wannan abin ne cewa hatsari ne domin ci gaban ƙasa. Shi ma Haladu Gabdo Ya daga cikin masu bayar da shawara a hukuman harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce mu ma mun samu labarin wannan yan ta'addan nan da suka bude gidan radiyo amma muna nan muna ta bincike to amma yanzu muna jan hankalin jama'a duk wanda ya ga ya ji labari inda suke ya sanar da hukuma mafi kusa da wannan wajen abin da muke fata kenan mutane su taimaka mana cikin al'amarin kuma kada su yi amfani da irin abin da su suke faɗa su ji abin da hukuma gwamnatin kamaru take faɗa shi za su yi amfani da shi ko da a kwanaki biyun nan ma sai da maharan na boko haram suka kashe yan kungiyan kato da gora guda biyu da makiyaya guda biyu a gunduman kwalfata kuma suka tsere Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.